Wannan mataki da gwamnatin Ahmed Bola Tinubu ta ɗauka na cire tallafin man fetur abu ne da ya ja cece ce a shiyoyi daban-daban na ƙasar musamman ma a tsakanin manoma da a yanzu haka suke samun tarjiya wajen kai kayan amfanin gona garuruwa daban-daban saboda ƙarin kuɗin man fetur. A shiyar Arewa ƙungiyoyin manoma da dama sun haɗa kansu wuri guda a ƙarƙashin wata hamshakiyar manomiya wacce take zaune a California ƙasar Amurka Amina Temitope Ajayi domin su kai kukan kansu ga gwamnatin tarayya saboda a kawo sabbin dabarun noma a ƙasar. Nigeria A nan Temitope ce take cewa Najeriya ƙasa ce da Allah ya yi wa albarka, saboda tana da ƙasa mai kyau da za a nome komi kuma ya yi kyau sosai, ga kuma mutane masu hazaƙa. I decided I was going to build a cattle ranch academy. The tide has changed now. Nobody's talking oil again. We're talking agriculture now. Temitope ta ce ta zo ne domin a taimaka wajen kafa wata cibiya da za ta kawo wa mata da matasa dabarun noma na zamani. Kuma tuni ta samu manyan manoma na ƙasar Amurka sun nuna sha'awarsu wajen sayan kayan amfanin gona da ake nomewa a Najeriya, irin su dawa, waken soya da sauransu. saboda haka an riga an samarwa kayan amfanin gonan kasuwa. Shugaban manoma dawa Muhammad Baba Maina ya yi tsokaci cewa. Mun ji daɗi mai saboda mai an yi mana alƙawarin cewa da an shirya wannan tallafin za su shi harkar noma ne. Harkar noma kwanan da kowa da kowa da sababi ci. So ina ga ya zo akan gaba. Shi ma Hassan Abubakar manomi ne ya ce akwai abin dubawa a harkar noma idan babu mai. Ran da aka ce mai ya yi sada to tabbas zai taɓa harkar gona. To amma kuma in ya kasance abin an yi shi cikin hikima ta ganin cewa kudaden da aka kashewa ta wajen ba da wannan subsidy za a sake juya kudin a saka a fannin gona kamar yadda ake faɗa to inda ya tabbata ka to ina ganin zai taimaka ganin cewa ragewa manoma wahala wajen samun yadda za su yi aikin gonansu Shi kuwa Alhaji Abubakar ɗan Malikin Kebbi ya yaba ne da matakin kafa cibiyar horar da dabarun noma inda yake cewa. Noman zamani ba shi ake Najeriya ba har yanzu. Noma ne wanda ya shaye za ka ɗauki injin za ka ɗauki hawaya da sauran abubuwa ka je. To ga matsalar taki, ga matsalar mai, ga matsalar kayan noma. Tsakani da Allah noma zai raganta kwarai da gaske saboda ko da lita tana dubu biyu ɗin na ɗari biyu ɗin ma. Wallahi talaka da yawa ba su da hali. Manoma da masharhanta sun yi itifaki cewa idan an aiwatar da cire tallafin mai yadda ya kamata yana iya zama muhimmiyar gadon gwamnatin Tinubu wanda zai bambanta shi da gwamnatocin baya. Madina Dauda, Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.